to ci gaba wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansir to sun mata kaddama siyaku fil kalami ala anwa'il infaqi wato magana ta ci gaba da bayyana wa nau'uka na ciyarwa almuragab ya wanda aka kwadaitar wanda yake ba ba na farilla ba fa qala ta'ala Allah yace wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu duk abinda kun ka ciyar ko wace irin ciyarwa ce addaitu min zakatin wa sadaqatin ko farilla ce ko ba farilla ba aw nazartu min nazarin ko kun kai alwashi wanda kun ka cika ko wani irin alwashi ne na alheri kun ka cika fa inna Allah ya'lamuhu wato Allah ya san shi fa kuma alai zai saka muka muku ga wannan aiki da kun kai wa malil zalimin min ansar sannan kuma babu masu taimako ga masu zalunci su wane masu zalunci bi man iz zakati masu zalunci ga hanawar zakka wannan zai koyi alwashi ya kibiya wato ya bakance ya kibiya aw bi wal faqi fi mahallihi hi gari mahallihi ko shi azan ya ciyarwa inda bai dace ba ya hidda zakka amma bai bayar da ita inda ya kamata ba ya bi son zuciya shiga bayar da ita kun fahimta ko to wato ba su da mai taimako mani, ina lau ba su da masu ana su min azabi daga azabar ubangiji to ci gaba ذبد الصدقات فنعماه وإن ترضوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير to in tubdu sadaqati in kun bayyana sadaka ta nafila fa ni ma shi da ita ai ni ma shay an ibda'uha wato babu laifi kenan in ka hidda a alheri sadaka ka bayyana ta babu laifi wa in tukuha ma in kun ka ɓoye ta wato ah, wato to alfuqara kun ka bare da ta ga fakirai wa huwa khairu lakum ya fi muku min ha ga bayyana ta wa ita'iha al aganiya ku bayar da ita kuma ga wadata da bayar da ita kuma ga wadatattu mai ɓoye ta a bayar ga fakirai ya yi a bayyana musul hadisi man nazara ma ma anzara musiran wanda ya jinkirta ma abin nan wanda ya jinkirta ma fakiri wato wanda an matse awwada anhu ko kuma ya kayar masa yace na yafe ma azallahu Allah yawma la zilla illa Wala Allah zai sa mazai sa shi cikin inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah kawai rawahu muslim thumma qawmi ma yati sannan ya taqibi da abin da yazo lil muhafazati ala jami'i ma taqaddama tsarewa ga duk abin da ya gabata min da ahkami wa qala ta'ala wa taqu yawma واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to wata ku yawman una fi illa ku ji tsoron yini wanda yake ana mayar da ku cikin yinin nan zuwa ga Allah shine ranar kiyama a thumma tuwafa kun nan sannan a tika ma ko kowace rai sakamakon aikin da ta aikata ma kasaba na khairi ne ko shari wahum la yuzlamun alhali mutane ba a rage su da ba a zalunta su da ragewar aiki na kware ko ko kare mugun aiki ku tuna wannan yini domin hukunce hukuncen da anka ambata duka ku tsare su kamar yadda Allah ya ce to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu idza وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إليهما فتذكر إليهما نخرج ولا ياب الشهداء إلا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار عكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه مسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wata wannan aya ita ce aya da ta duk ayoyi tsawo kuma ta tara duk hukunce-hukunce ku diba ku gani abubuwan da ke gudana yau duk daga ƙur'ani an ka ɗauke shi amma turawa suke yi sun bar musulmi ba su aiki wafi ma ya ci ta'alimatun ga abin da a tafi ayar da a tafi akwai abin nan darussa na karatu likaifiyati mu'amalati aqdi dainin don yadda ake mu'amala bashi kullawa bashi wa kitabati da rubuta shi wal ishhadi alayhi da shaidarwa akan bashi saunan lil mal don tsarewa ga dukiya wa hifzan lil kuma tsarewa mutunci wa tashilan lil qada kuma don saukakewa ga biya eh, ko kuma ga hukunci waqatan nizai lokacin jayayya fil khusumati in lokacin da ake khusuma kun ga yan komai rubuce ya shi sauki wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan nayi imani idza tadayatum in kun kai mu'amala ta bashi idza ta tadayantum bidaini in kun kai wata mu'amala ta bashi ko salami ne ko ko karar korance abinda asalami ka sai wani abu ga mutum wanda yake zai baka ga kaka misali kamar irin tambayar wancan ko kuma ka bashi kuɗi don ya mayar ma da kuɗi ko ka bashi gero don ya mayar ma da gero ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda an ka ambata kullum an ba da bashi sai an ambace zuwa rana ka za ka biya ba a ca sai na samu kamar na hausawa eh? Eh? ila ajali wato zuwa ga ajali ba jamal ba wato ka tubu ku rubuta shi wato ajali wato a rubuta a san ajali sannan kuma a rubuta wa radda lin kan don neman amincewa kuma don hana jayayya wali ya katub bainakum katibun bil adl to sai a samu wani mai rubutu wa mai rubutun bashi ya rubuta tsakanin ku da mai karba da wanda ake karba gare shi wato katibun bil adl mai rubutu kuma wanda ya rubuta da adalci ai bil haqqi da gaskiya fi kitabati ga rubutunsa la yazidu fil mal kada ya kara ga dukiya wal ajal da ajali wala yanqus kuma kada ya rage wala ya ba an katibun kada shi mai rubutu ya ki an ya katuba ya eh, rubuta idan du'e ilaiha an kace wani taho ka rubuta mun ga yanzu za mu yi mu'amalar bashi to kada ya kiya domin Allah ya umarce shi dai in yayi haka nan zai samu lada ko da samu ijara kama allamahu Allah kamar yadda eh, kamar yadda Allah ya karantar da shi ay hu bil kitabati Allah ya bashi kyauta ta ya iya rubutu wala ya khalbi bi akara shi rowa da ita wal kawu muta'alliqatin bi biya ba kada kada ya ki fal yaktub shi rubuta walim lil ladhi walim lil ladhi alaihi alhaq wanda yake shi adda haƙƙi, wato kenan shi ke shibta wanda zai ba da wanda abin wanda ake bi bashi wanda zai amshi bashin shi ke cewa ni wani dan wani na karbi kaza daga wani kun fahimta ko ai addain li annahu al-mashhud alai don shi za a wa shaida fayu kira domin da ya ce a rubuta na karbi kaza daga wani ya ikirari na ya yarda liyu ulama alai don a san abin da a kansa Wani ya taƙi larabu kuma shi ji tsoron Allah Ubangijinsa kada shi rage kada ya ce ana bi na ishirin ya ƙi haɗi ko dinari ko dirhami don ya ji daɗin jayayya kun gane ko wala ya bukhalmin minhu kada shi rage komi daga haƙin da ake bin sa fa in kada alladhi alayhi alhaq safiyan in wanda ake bi bashi wawa ne bai bai iya kinta aw da ifan ko mai rauni ne anil imla'i bashi iya fada li sigarin don kurciya waki barin ko don tsufa aw ah, da ifal akal ko mai raunin hankali ne bai iya fadi ba don bai san ciyon dukiya ba aw la yasdi an yimillahu ko ko bai iya cuta da kansa domin bebe ne au jahila ko au jahalin bin lugati ko ko bai san lugha ba ana yi da turanci ne shi ko Hausa iya wa da dalika da makamancin wannan falim lil wali sai ya samu waliyan sa ya yi mai shibta ai mutawalli amrihi amrihi wanda ya jibinci al'amarin sa min walidin ko uban sa ko wasiyin ko wanda au wasiyi wa qayyimin ko ko wanda ya tsaya da al'amarin sa mutarjimin ko mai tarjama shi shi abin yana faɗa yana eh, in binta bil adl wato shi shi kuma da adalci shi shiftan nan da adalci wastashidu shahidain ku shaidar da abin ashidu ala dain shahidain ku halartar da shaidu biyu su yi shaida ai shahidain shaidu biyu wadanda an zaune wato suna halarce wurin waqata alaqada lokacin kulli min rijalikum daga cikin mazajen ku ai baligi ne wadanda abbaligai min almuslimin alahrat muslimi ya'ya fa illam yakuna rajulaini in ba samu adili biyu maza ba fa rajulun wa imra'atani sai a samu namiji da mace biyu ya shadan su ya shadun su shaida wato shaidar mace biyu tana daidai da shaidar namiji guda ga abin da ya zanna dukiya ko abin da zai koma ga dukiya mimman tardawna min shuhada cikin waɗanda kuke yarda da su na shahidai wato adilai ai tardawna ku lidini kuna yarda da shi don addinin sai ya nuna adili ne wa adalati. wata addud eh, kuma abin wata addud abin da yasa an kace mata su zan biyu eh, li ajali an tadilla ihdahuma don kada guda ta bace ga shaida li na kasa akalihin don na kasa hankalin su wala da tsari wasu ga al'amari wato da kira ihdahuma al-ukhra guda ta tunatar da guda kun fahimta ko ai wato wadda ta manta a tunatar da ita wajen latul izkari mahallul illati wato shi yasa ake ta biyu zakira ai in dallat in ta bace wa dakhala ala ta shiga cikin bata li'annahu sababun domin shine sababi ga ko ga wani suna cewa li tudhakira ihdahu wal ukhra ta mai ta kaman namiji kenan guda in sun zan biyu sun zan maza kenan sun zan kaman namiji guda wala ya bashi wa dawo idan ma du'u su kuma shaidu in an ka kire su don su yi shaida kada su ki ila ta hamul shahada an ce wani tawakkai muna shaida ko wani da wani kada su ki wa'ada ya ko kuma lokacin da an ka rubuta an san sun sani to in an kire su wurin alkali kuma kada suke zuwa wa ma za'idatun ai idza du'u in ka kire su ai ya haramu haram ne ga shaida eh, zalika wato yaki karba shaida yaki ba da daukar shaida ko ko bayar da ta gaba ga alkali لأن تحمل الشهادة فرل domin ɗaukar ta farilla ne farlu kifaya mutlaqan in an samu mutane masu yi ko ba kanan to ya zan farlu kifaya ne amma in babu kowa sai kai ya zan ya zan farlu aini wala ada'i kazalika shi ma ka bayar da tun da ka sani farlu kifaya ne akwai mutane waɗanda na sani in ba san babu wanda ya sani ta zan farlu aini in za da mutahammiluna ala man yasbutu bihim alhaqu wato in ya zan waɗanda ɗauko ta wato kamar ana bukatar mutum uku ana bukatar mutum biyu kun zan ku uku to ta zan farlu kifaya kenan ga guda in biyu sun yi ta isa kun gane ko eh wa illa fa farlu aini amma in ya zan kai dai ka sani ko ku biyu da hun ka sani haƙi bai tabbata sai da ku to wannan ya zan farlu aini wajibi ne ka sai ka fada in ka ki wato ka yi sababin halakar dukiyar wancan mutum wato kenan kamar ka halatta wancan ya ci dukiyar abin haram Eh, hmm. ba da shaida in ba da shaida yana zama haram in an kai ga kotu eh. amma lokacin da za su kulla cinikin eh. kana iya tafiyar ka a a shi ma abin nan yana zama farlu kifaya yana zama abin nan yana zama farlu aini in babu wani an ce ta kai shaida ya zama farlu aini amma in su biyu ke wuri eh in su ba dama su tafi Eh, ko da sun ce ba mu ɗauka ba ya halatta kuma a ce ku kawo kuɗin shaida wannan ba ya da kyau wayannin tafa a fajirhu wanda an ka ba shaida ya ci kuɗi wata ba a karɓa shaida shi ya sayar kuma an taka kada ku ƙosa ku rubuta shi wato shi ba shi duk yadda yake kada ku ce ai wannan dan kaɗan ne ba a rubuta shi ai ma shahidtum alaihi min alhaqi abinda kun kai shaida kada ku kada ku ƙosa ku rubuta shi wato li kasarati uku idalika don yawan abko wannan kada ko an yi da yawa kuce ba za mu rubuta mun gaji a rubuta sagiran aw kabiran shi bashin mai yakan dan karami ne aw kabiran ko babba ne qalilan aw katiran kun fahimta ko ila ajalin musamman kuma a rubuta shi zuwa ga ajalinsa wanda an ka ambata rana kaza za a biya kada a ce sai ya samu kun fahimta ko zalikum wato shi rubuta wannan ah, a ƙasar da inda Allah ko eh. yadda ya fi adalci wurin ubangiji wa mu lishahad kuma ya fi tsayuwa ga shaida ai adal ala ya yahi daidaituwa akan tsaye da shaida li'annahu yudhakkiruha don yudhakkiruha domin yana tunatar da shaida wa adana kuma ya fi kusa ila Allah ta tartabu kada shi zan kun shiga cikin shakka fi kadar da haƙi gwargwadon yawan bashin wal ajali ko ko har zuwa ga ajali in an yana rubuce komai za sauki illa an tijaratan sai fa in ya zama fatauci ne halarce wato yanzu ne ka saya za a miƙa ma kamar yadda ake cikin kanti kun fahimta ko ah, abin nan hada tudiruna bayan kuna eh, gewaye da shi tsakanin ku wannan ya karba wannan ya bayar ai taqabaluna kuna karba wala ajala ya babu wani ajali yanzu za a biya walaysa alaikum jinahu wallahi ta nan babu laihi akan ku shi zan ba ku rubuta ba wal murad biha al eh, muttajir fi wato abinda ake fatauci karba eh, shi kawo to nan ko ba rubuta babu laifi amma kenan da an rubuta fa ya fi domin yana yi wa ya wajen lissafi ya gaga ya ƙara ma ko ya rage to ku shaidar in kun yi ciniki wato eh, abin nan za ta bayatun alaihi fa innahu arfa li khilafati in wani ya sai wani abu to a shaidar kun gane ko domin wannan ya tun kuɗewar abin nan jayayya wa hadha wa ma qablahu amrun mustahabbi ne yin hakan wala yudara katibun kada a cutar da mai rubutu ai ta azama mai rubutu ba biya shi ba wala shahidun shi ko mai shaidu kada a wahal da shi ai sahibul haqqi wa man alaihi ko da wanda yake bashin mai haƙƙin ko ko wanda ake bi bi ta harifin na karkatar da magana aw imtina imina shahadati ko ko kin ba da shaida aw kitabati ko ko kin rubutu eh, aula aula ya duruhu masu sahibul haqqi ko ko mai bashin kada cuce su bi takalifi ma ma la yaliqu da aza musu abin da bai dace ba bil kitabati ga rubutu shahadati da shaida amma mai rubutu yana yiwa a biya shi don aiki yake yi in kun ka aikata abin da an ka hane ku gare shi fa innahu fusukun an ce ku yi ku bada shaida kun ka ki an ce rubuta ka ki rubuta wato fasici ne wato ko hita daga da'a Allah ke wato sukun bikum wato fasici ne gare ku eh an ce rubuta ka ki rubuta kai kai ku yi tsoron Allah ga umarninsa wani hayi da haninsa wa yu'allimukum Allah sai Allah ya karantar da ku maslahohi ga al'amuranku domin wanda duk yi tsoron Allah Allah zai ba shi ilimi zai sa ya fahimci ilmi. wato ilmi in ana aiki da shi sannan yake amfani sannan kuma yake tabbata wallahu bi kulli shay'in alim Allah ko masani ne ga dukan komai ga ci gaba kuntum ala فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم to wayan kuntum ala safarin in ya zan wannan mu'amala bashi ta auku lokacin da kuke wurin tafiya babu masu rubutu ga mu'amala bashi ta auku tsakanin ku ku matafa walam tajidu katibun ku samu wani mai rubutu ba farihanun makabula to jin abin nan jingina wadda za a karba kawo jingina don a tabbatar da ina bin ka bashi eh Eh, ya ba da wani abu wanda ke nunawar wato ana bin sa bashi a ai kuna biya wanda yake kuna amincewa da wannan kuma abin nan ki zan wajen tsada yana iya biyan abin da anka bayar bashi in an sayar da shi yana biya kenan ta sunna jawazur rahani fil hadar kuma wato kun ga asalin jingina wanda ba samu rubuci ne, amma kuma sunna ta bayyana ko gida ne kun kai bashi in baka amince mutum ba yana yau ka ce baka jingina kun gane ko sai dai irin jinginar da ake bayarwa a baka gona ka tai kai ta aiki da shi ko ka baka gida ka shige kai ta abin nan kuma ko da akwai mai rubutu wata kaidi mai ma zikira yin qaidi da cewa sai lokacin tafiya babu mai rubutu li anna tawsiqa fihi ashad domin wurin tafiya ya mutun ya bukata abin da zai amintar da shi a fada qawluhu maqbula istiradul qawli saboda haka jingina baka cewa gidana kaza shi a jingina ba baka bayar ba fil rahal ga jingina sai an karba wal iktifa'u bihi min al murtahini wa wakilihi wato kuma abin nan da isuwa da shi min al murtahin daga shi mai karbar jingina wa wakili ko kuma wakilin sa ko shi ya karba ko wakilin wakilinsa ya karba amma dai ba a barin shi ga hannun mai shi in an bari ga hannun mai shi shikenan abin nan bai zan jingina ba ya zan abin nan in har bashi yayi yawa alkali zai sayar da kayan wannan wanda ake bi bashi ba ka iya cewa to ai ya bani kaza jingina tunda baka karba ba sai a sayar gaba da a raba muku amma in yana nan ga hannunka in an sayar sai an biya ka kai dai sannan saura a ba sauran mabata mun gane ko to fa ina amina balukum bana in sashen ku ya amince ma sashe wato ka amince ba zai yaudare ka ba wato um, kun ka ɗebe abin nan ke na jingina mm. walam yi shara alaihi babu kuma shaidu fi rahan ga jingina wal yu adil ladhi amanta wanda an ka amince ma an ka bashi bashi ba da an yi jingina an yi rubutu ba to shi kuma shi dibi Allah an yarda da shi don Allah an amince masa shi ba da amanan nan mm. ai dai na ko aure hana ko jingina kun gane wale ta kin larabo shi ji tsoron Allah wanda ubangijinsa domin in ya ci dukiyar mutane don babu shaida Allah yana gani wala takatumu shahada sannan ku masu shaidu kada ku boye baya halatta gare ku boye shaidu shaida idza du'itum in ka kire ku gaba da shaida li kamati hadon tsai da shaita wa man yakatumha duk wanda ya boye shaida fa innahu atimun qalbu to ruce shi duk tare ne ta zama zunubi kusa bi an keɓance zuciya an ce tare ne li'anna mahalla shahada li'annahu eh, li'annahu zuciya shine wurin shaida wali annahu idza idza atima in zuciya ta yi zunubi tabi'ahu gairu sauran jiki duk ya zunubi fa aqabu alaihi awa mutum azaba mu'aqabatul atimina irin la azabar da ake wa masu zunubi kun ga cikin hadisi an ce akwai tsoka cikin jiki in ta yi kyawo jiki ya yi kyawo in ta baci jiki ya baci wallahu ma ta'maluna alim ubangiji masani ne ga abin da kuke aikatawa fala ya khafa alai shay'un min wani abu da gare shi bai boyuwa wa in بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعذب لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير to bayan ya ambaci ba da shaida da rashin bayarwa da ko rubutu da rashin bayarwa to ka san komi ka yi Allah ya sani lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi abinda a cikin samai din Allah ne kuma abinda a cikin kasa din Allah ne mulkan wa halqan wa bidan wala khafa alayhi shay'un an ilmi ba wani abu wanda wala khafa shay'un an ilmi ba abinda ke boyuwa ga ilmin sa wa in tudu ma fi anfusikum in kun ka bayyana abinda a cikin rayukan ku min su inna cuta wal azmi da niyya alaihi akan cuta fa a abaitum ada shahada kun ka kiba da shaida ala haqiqati ya kamar yadda ya dace hu ko kun ka koye shi tusiru kun ka koye shi wa mu shahada kun ka ba da shaida kamar yin baki kamar yadda kun ka yi yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da wannan abu da kun kai in kai kamar yadda Allah ya ce zai baka lada in baka yi bai zai ma azaba ranar kiyama fa ya gafara liman yasha Allah na gafara ga wanda ya so yi masa gafara wa sababu ha ittiba amri amma ita gafara sababinta ka bi hukumarninsa wa sababu adami imtisali awamirihi eh, wato ah, wa yu'adhu man yasha wato min ha ada'u shahada daga cikin bin umarni akwai ba da shaida ala washi aka mai da ta dace wa yu'adhu man yasha kuma Allah na yin azaba ga wanda ya so ta hoyi masa azaba wa sababu abinda sababin azaba adamu imtisali awamirihi rashin bin umarninsa minhu kitmanu shahada daga cikin akwai koyewa shahada inda alhajati lokacin da ake bukata ana bukata ka bada shaida kake wal fi'lani bir raf'i yu'adhibu wa yaghfiru ah, ay wa huwa yaghfiru wa yu'adhibu wal jazm kuma an ruwaya ta yu'adhibu wa yaghfir eh, jawabi kenan ko adafi jawabu sharti wallahu ala kulli shay'in qadir ala mai iko ne ga dukan komai wa minhu akwai daga cikin abubuwan da yake da ikon yi muhasabatu ko yi muku hisabi wajen za ku da ba ku lada sakamako wa fihi tahdidun ga wannan kuma akwai tsoratarwa liman ya katumu shahadata ga wanda ke wa shaida fi huwa min babi tahlili ma haramala domin boye shaida yana cikin babin halatar da abin da Allah ya haramta ولذلك أضاف شهادة أضاف شهادة الزور على عبادة الأوثان عند قوله في سورة الحج ويتنبوا ليس من الأوثان ويتنبوا قول الزور kun ga wato cikin suratul naman an ce ku nesanci kazamta na gumaka kuma ku nesanci magana ƙarya wato kenan shaidar su domin kenan kusan abu guda ne kamar yadda wannan yake kafirci shi ma wannan kusan kafirci ne kun mamta ko to ba da ata suratul eh, ci gaba amana rasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير to da an ka kare matsalar bashi wato da jingina da kuma tsoratarwa ga in komi kun kai Allah na sani sura ta kare kunce kunce da za a gaya muku sun kare in kun tsare su za ku zauna lafiya don haka ya ce bada ati sura sura ta fara bi sifatil mu'minin sifar mu'minai alif lam mim zalikal kitabul la hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna ko wata kammala fi kayfiyati bina'il mujtama wata kallama sanan tayi magana fi kaifiyati bina al-mujtama yadda ake gina jama'a duk dan sura yadda ake gina jama'a ne waɗanda sun kaito daban-daban ko al-mujtama al-islami wal ummati al-muslima kuma da al'umma wadda yake musulma wa hatamat bi wasfi al-iman kuma ta kare da sifa imani al-haqiqi na haqiqa qala ta'ala ga sifa imani na haqiqin da amana rasul bima unzila ilayhi wato manzo yayi imani ga abinda an ka saukar masa muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi imani abinda ya zo masa daga Allah gaskiya ne min rabbihi daga ubangijinsa na qur'ani wal mu'minuna haka na mu'minai sun imani cewa qur'ani da abin da an kasa sauka annabi daga ubangijinsa gaskiya ne kullun amana billahi kowanne su amana billahi wato annabi kenan da mu'minai mabiyansa sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah gaskiya ne wa kutubi sun yarda littafan sama duk gaskiya ne wato abin nan ga wata qira'a wa kitabihi wato littafansa qur'ani da abin da ya gabanin sa wa rusulihi da sa duk gaskiya ne bayan haka nan ya kuluna bayan sun yarda kuma suna faɗa da bakin su la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba mu bambantawa tsakanin kowa daga cikin manzannin Allah duk mun yarda da su fa nu'minu bi ba'dihim kama fa'al yahud wannan nasara ta ba mu imani da sashe mu bar sashe kamar yadda yahudu su ce sun yi imani da isa musa sun bar isa sun bar muhammad ko ko kamar yadda Nsara ke cewa sun yi imani da isa da sauran annabawan da aka gabanin shi amma sun eh, sun kafirta da muhammad ku ka ku ce haka nan ku yarda da duk manzanni wa qalu kuma su mu'minnai annabi da mu'minnai sun ce sami'ina mun ji wa tsana mun ji ji irin na karba wa tsana kuma mun bi abinda umarnin Allah ya umarce mu walam ya kulu misali kawul yahudu ba yi magana irin magana yahuda da ke ci mun ji mun ki ba kun san can baya sun ce mun ji mun ki wa qalu aidan kuma su mumin ne sun kace ah, nas'alu gufranaka ya ubangiji muna neman gafararka rabbana ya ubangiji mu wa ilaykal masir makoma zuwa gare ka take ai almarji'u bil ba'th tashi ah, abin nan ta komawa zuwa gare ka da tashin kiyama fa taradallahu kalamuhum bi qawli bayan haka nan Allah ya wannan da aka yi yan magana nan kaɗan ba magana su ba ce magana Allah ce la yukallifu Allah ci gaba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha da ma kasabat wa 'alayha ma kasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نبينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا على القوم الكافرين to bayan da sun kace ya ubangiji ka gafarta mana abin nan zuwa gare ka makoma take sai Allah ya ce la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk hukunce hukunce da an kace ku yi tun daga farkon sura hannan a wajibi ne ku yi imani da shi ku karba karba ta kuma ku ce mun bi amma kuma wajen aikatawa Allah bai aza muku abin da ba ku iyawa kullun gurgurdan iyawar shine la yukallifu Allahu nafsan Allah bai azama rai ba shi kallafa mata aiki illa a sai gurgudun ikonta ai mata su mata su kudurato. Eh, qudratuha abinda yake abin nan ikonta yana iya dauka laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kuma rai in ta yi alheri duk yadda alherin nan ya zan kaɗan tana da shi don haka kace laha ma kasaba abinda ta aikata na alheri tana da shi wa alaiha makatasabat amma abinda ta yi na sharri to sai ta yi da yawa in ɗan kaɗan ne an gafartawa ake yi don aka an karasta an kace iktasabat wato sai da ta yi da yawa na na zunubi shine alaiha shine shine akanta kun gane ko min sharri ai wuzuru wato laifin aikin wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi sannan kuma ba a kama kowa da laifin wani uba laihin ɗa bai shafa shi laihin uba bai shafa ɗa wala bima ya kasibu hukumu abinda mutum yayi bai dade ba yannan da nan ya tuba mimma ko mimma sabbihi bihi su ko abinda rai ne ta yi mai ya yayi bai yi ba summa mm, summa allamahu bayan haka nan Allah ya sanar da su kafiyatu du'ai wato yadda ake addu'a nan ya kamata ya zan abin sakin layi Eh, sun ma'allama sannan Allah ya sanar da su kafiyatar du'a yadda ake addu'a wa qala qulu ku ce rabbana la tu'akhirna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu da azaba in nasina in mun kai laifi bisa ga mantuwa aw akhatana ko mun kai bisa ga kure ai tarakana sawa mun ka bar daidai ba bisa bisa ga kuskure la an amdin ba bisa da gangan ba kama akhadta bihi man qablana kamar yadda ka kama waɗanda a gabanin mu da kuskure ko da mantuwa wa qarrafi adhalika an hadhihi al-umma Allah ya dauki laifi ga wannan al'umma ga abin da ta yi bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure kama warda kamar yadda ta fil hadisi cikin hadisi kun fahimta ko Wasu Aluhu, itirafun bi ni'matillah da mun ka ce Allah ka kama mu da laifin mantuwa ko ka kama mu da laifin eh, kuskure wato kamar muna godiya ne don annabi ya gaya muna ba a kama mu da wannan laifi akwai na uku ma ukuri huwa laifi abinda an ka tilasta mutane a kansa babu laifi a kansu to rabbana wala tahammilna ko wala tahmil alaina isran kama hamaltu ya Allah kada ka aza nauyi akan mu yasqulu alaina hamlu wanda yake dauka shi yana da nauyi akan mu kada ka aza muna shi kama hamaltu alladhina min qawlina kama yadda ka aza shi bisa ga waɗanda aka gabanin mu wato sune bani isra'ila min qatalin nafsi fit tawbati wato na su in sun yi kashin kai to babu gafara sai dai babu yafewa sai dai abin nan sai ramawa wa ikhrajul ilmali fi zakati in kuma suna da dukiya wato ɗaya bisa hudu shine shine zakka kun ga mu ko ɗaya bisa arba'in shine zakka wa qardi wa qardi mawdi in najasa kuma in najasa ta taba tuhan mutum sai ya yanke ruwa bai amfani kenan eh, ina ne na rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata na kada ka azamuna abinda babu iko ga dauka shi gare mu zamu da karfin dauka shi min takalifu wal bala'i na kallafawa da musibu Wa anna ka gafa ka yafe muna ai in huzunubana ka shahe muna zunuban mu wa gafir lana ka ruhe muna zunuban mu abin kunya mu ka ruhe shi warhamna ka yi kamu fi rahmat ka samu cikin rahama ziyadatan al maghfira qali domin an ruhe zunubin ka kuma kana so a kara ma kyauta anta maulana kai ne ubangijinmu ai sayyidina mutawalli umurina kai ne ubangijinmu mai jibinta al'amuran mu ansurna alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda aka kafirai bi kamatul hujjati ne shine ka ba mu ikon tsai da hujja akan su wal galbata da rinjaya fi kitarihim ga yaƙin su in muna jayayya mu rinjaye su in muna yaki mu rinjaye su fa inna min al maula an yansura mawali sha'anin ubangiji shi taimaki bayansa alal ada'i bisa ga makiyansu wa fil hadisi ya to cikin hadisi lamma nazala hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ta ila lahu aqiba kulli kalmatin an ka ce masa bayan kowace kalma qad fa'altu da yace rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce fa qad fa'altu wala tahmil alaina isran kama hamaltu alladhina min qawlina Allah ya ce qad fa'altu na aikata kun fahimta ko eh, ai kad wajaba du'a uku, wato ajabta da du'a ku na karba du'a ku wa madlubu ku na ba ku abin da kuke nema waru ya kuma an ruwaito an mu'adhim na jabal annahu qala shi mu'adhim na jabal ya ce idza faraga min qira'ati hadhihi sura in mutun ya kare karatun wannan sura qala amin ce amin